danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Labarai da ɗumi su daga ƙasar jamhuriyar Nijar wanda yanzu haka mai sauraro ya kamata a ce ka tsaya ka saurari rahotannin tun daga farko har ƙarshe a dangane da lamarin yadda abubuwa suke tafiya a ƙasar Nijar ɗin kamar yadda a yanzu haka mai sauraro za ka ji Gwamnatin ƙasar Nijar ta siyo kayan abinci za ta rabawa talakawa a farashi mai rahusa wanda a yanzu haka wasu daga cikin 'yan kasuwa sun fito suna ta maganganu a kan hakan kamar yadda a yanzu haka mai sauraro za mu kawo muku cikakkun rahotannin a dangane da lamarin haka zalika za ka ci abubuwan da mutane suke tofa albarkacin bakinsu a kan zuwan shugaban sojojin ƙasar najeriya wato kwam christopher musa ƙasar nijar ɗin wanda ya bayyana cewa ƙasar nijar da ƙasar najeriya duka abu ɗaya ne wanda a yanzu haka mutanen ƙasar nijar sun fito suna ƙaryata maganar tasa sakamakon yadda a kwanakin baya ƙasar najeriya ta so ta yaƙi ƙasar nijar ɗin a lokacin juyin mulki Ku biyo mu har ƙarshen bidiyon dai domin za ku ji cikakkun rahotannin da za mu kawo muku a halin yanzu.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 Tofa labari da ɗumuɗumin sa daga ƙasar jamhuriyar Nijar wanda a yanzu aka mai sauraro ya kamata a ce in ka kasance ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar ka tsaya ka saurari rahotannin tun daga farko har ƙarshe domin za ka ji yadda wasu al'amura suke wakana a ƙasar Nijar din. haka zalika ko kai ma ɗan ƙasar najeriya ne yana da kyau ka tsaya ka saurari rahotannin a dangane da lamarin wanda a yanzu haka za ka ji wasu batutuwa daban-daban a dangane da zuwan shugaban sojojin ƙasar najeriya christopher musa cikin ƙasar nijar ɗin da kuma yadda za ka ji gwamnatin ƙasar nijar ta siyo kayan abinci za ta raba wa talakawa a farashi mai sauƙi wanda 'yan kasuwa suka fito suna ta maganganu a kan haka, ga cikakkun rahotannin da ya saurara a dangane da lamarin amma muna ƙara tuna maka idan har baka danna mana subscribing ba ka daure ka danna sannan ka danna ƙararra domin samun labaranmu da zarar mu dora mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 'yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka ina maku fata alkhairi ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi yau samdi ce 31 ga wata na takwas ut yana ban kwana miladiya demil 'yan uwa musulmi masu albarka ina fatar kun gani kun saurari ministirkin kasuwanci da kunne na basira to alhamdulillah alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wannan kokari da wannan gwamnati ta yi na majalisar ceton ƙasa CNSP shine kokarin da talakawa suka dade suna jira kuma magana shi ɗan kasuwa ya koma ganga ya koma aibanta gwamnati cewa ta zama 'yan kasuwa ai ita gwamnati ita ce babban 'yan kasuwa tana da haƙƙin da za ta iya tahiya ta sawo abu da sauƙi ta sai da matalakawanta da sauƙi ko ta so shi da tsada ta zaka ta sai da matalakawanta da sauƙi tana iya zuwa ta so abu jika ashirin ta zaka ta sauƙaƙa matalakawanta jika goma to don me za a cewa a hana matalakawa ta wannan garaɓasa daga gwamnati su? kwanan baya da abinci ya yi kife cikin a Nijar ai muna ji magungunan da kuke faɗa ko ba haka nan na ba kuma wallahi wallahi billahi allazi la ilaha illa da haɗin kan yan kasuwa aka ƙulla wannan saboda abinci ya yi tsada mutum ya rasa inda zai sa wa kanshi a cikin Nijar don a rama wannan gwamnati mai albarka yanzu ita gwamnati Allah ya taimake ta ya saya mata hikima na ta tahi ta sawo abinci don ta saida ma talakawanta yau in Nijar ta lalace Allah shi kiyaye gwamnati ce Allah za shi tambaya ba ya tambayin masu kuɗi ko kaza kaza a na farko haƙƙin da Allah ya ɗaura su ne jagorori su zai fara tambaya dan mi ba za ku bar su ba su sauke haƙƙin da Allah ya ɗora musu saboda ka wannan aiki ministar ke yan kasuwa ya yi daidai saƙo zuwa ga majalisar ceton ƙasa CNSP wannan abin yi kyau a watsa wannan abinci kowace jiha kowace karkara kowane daji duk inda talakan Nijar yake moraci arzikin Nijar. dan kasuwa ba a hana ka kai kaso abin ka ba in kana so ka zaka ce jika 20 ka sai da munin shinkawa in mutum ya ga yana ya zo ya sai babu wanda ya hana mishi amma kai baka isa ka ce gwamnati ba za ta so abin ta sai da ta ba kai awwa saboda mi a kai kashi sun ko da yaushe mutane su mutu suna kukan talauci da yiwuwa saboda babu imani cikin zuciyarka kenan to sai gwamnati ta yi daidai haka shine a daidai kuma haka shine talaka suka dade suna jira kuma shawarar da muke bayarwa ga majalisar ceton ƙasa CNSP matsayin mu 'yan ƙasa masu kishi shi na gwamnati ta yi ƙoƙari ta ware wasu kuɗaɗe gehe in ta ware waɗannan kuɗaɗe gehe sai ta jira lokacin da aka kakace domin shekara mai albarka shekarar da aka daɗe ba a taɓa yi ba a Nijar ita ce Allah ya maido idan aka kakace lahiya gwamnati in ana sai da mana hatsi ko shin ko wake ko masara ko kaza jika kaza gwamnati ta ce za ta bada jika kaza ka kai mata gwamnati ta sayi abincin nan a kimshe matalakawar shi wannan haƙƙi ne ku ɗauko tarihi tun tale-tale a musulunci haka na haƙƙi ne na gwamnati ta yi haka da haka babu wani ɗan kasuwan da ke da hurumin da zai tuguma gwamnati ya ce ba ta yi daidai ba domin in ƙasa ta lalace wanda za a fara tsokana shine gwamnati in ku Allah ya bata ikon cika wannan haƙƙi tana da damar da za ta sauke shi ba tare da ta waiwayi kowa ba da haka wannan ita ce shawara a ƙoƙarta a tara wasu maƙudan miliyarkin ne a aji idan kaka ta zo lahiya aka kaka ce, talakawa suna ɗobo wannan abinci za su kai shi kasuwa gwamnati ta sa a yi shela ko ina kake a loda shi da motoci a hita da shi har gwamnati ta ƙare sayen nan ya eh, ana sai da mana jika goma gwamnati ce tana ba su jika goma sha kaza ba shi kenan ba in da za a kashi kasuwa gwamnati ta saye ta aje ta kimshi abinta lokacin da abinci ya bace gwamnati haƙƙin tana ta hiddo ta sai da matalakawanta a cikin sauki wannan ho shine jagoranci shine jagoranci kuma abin da sa kuka ga sun tunzura suna hasala suna lalakku gunguna. saboda sun ga talakawa sun gode talaka kuma na ta godiya kuma talakawa sun fuskanci wannan gwamnati mai albarka sun gane wannan gwamnati aiki na ta tahoyi sun fahimci cewa majalisar ta ceton ƙasa ba wai da baki ne ba aikace na shi yasa suka sa hasara a ciki da haka muna tare da ku mu talakawa kar ku ma? kar ku bata lokacin ku gare su yan kasuwa ku hiddo abinci a kai kowace jiha a saida da sauki mai so ita shago ya sai babu wanda ya hana mai amma gwamnati ga nata nan ga kaza ta kasai suwa haƙi ne na ɗan ƙasa ya sai abin gwamnati da sauki arzikin ƙasar sana haka ba mai harunta mai wannan arziki saboda kasu wata wata banzan riba kacin da ka kabe da to Allah ya tsare mana kasar mu ta Niger Allah ya dauka kasar Niger Allah ya kiyaye kasar Niger Allah ya daga martaba kasar Niger Allah ya kiyaye mana shugabannin mu mai girma shugaban kasa Abdulrahman Chani Allah ya tsare sa Allah ya tsare sa Allah ya tsare sa Allah ya karfafe sa Allah ya kare sa da sharrin masu sharri turawan mulkin mallaka da munafukai yan siyasa kai an gani an shaida wallahi jama'a suna godiya jama'a suna godiya mai girma shugaban kasa abdulrahman chani jama'a na maka addu'a da fata alkhairi muna shaida wallahi da kaji mutum na zagin chani barawo ne barawo ne haka ne mutum ya ce shi ne wa kasar shi addu'a in kama shugaba addu'a ba wai shi ne kankin kankin kake ma addu'a kasa kake ma addu'a so da in ya zanna kirki ku za ku ji daɗi in ya zanna banza ku za ku wahala to wani tana mu dai wanga har yau dai wanda ya toce ya mai wani abu to sai barawo ne da kaji mutum na zagin cani barawo barawo ne Allah barawo ne ko kuma yaron barawo ne hmm, da kaji mutum na zagin shi to dai makami ce komai ya tsaya cik ba Nijar ba ne kadai duk duniya ne wannan har Najeriya ma aikin cani ne wannan tambaya ce da komai tsada aikin shi ne a ah, ni ba bani korala ba kaka ce ko an noma da daddare ba abu abin da aka bani ni ba ba bani korala ba wallahi amma dai muna kyautata mai zato muna kyautata mace zato Allah ta'ala ka samu dace wannan shine yabo daga ɗan ƙasa na gari ga mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani. wallahi kamar yadda kuka ji wannan bawa Allah ya yi mutane da yawa ba su da adadi haka ne suke faɗa duk wanda ka ji ya ce bai buƙatan mai girma shugaban ƙasa abdurrahman cani ko bai ƙaunar shi wallahi in ka bi ƙididdiga dai sai ka same sa ɓarawo ne ko kuma a'a yana ƙarƙashin ɓarayi ana satowa dukiyar ƙasar Nijar ana ci tare da shi. Wannan shi ne kawai. Saboda haka shawara da nake bayarwa ga al'umman musulmi musamman ma 'yan ƙasar Nijar masu kishin ƙasa wa'yanda jinin kishi yake yawo a cikin su. Ku gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya taimake ku ga wannan shugaba mai albarka. wannan shine jagorancin da muka daɗe muna bekata shekara da shekaru yau Allah ya kawo shi da haka ku tahi tsaye da addu'o'i da roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya ci gaba da baiwa wannan bawa Allah nasara Allah ya taimake sa Allah ya ƙarfafar da shi Allah ya taimaki majalisar ceton ƙasa CNSP Allah ya ƙarfafe su kuma Allah ya wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu ta Nijar. Wannan addu'a ita ce wadda ko da wani lokaci ake buƙata gare ku. Kun ga abubuwa nan suna ta kyau, to wallahi su man taɓina. Wa'yannan bayan Allah ba su da bukata komi illa su kawo muku sauyi da canji a ƙasar Nijar. Ku kasance ‘yan gata masu jin daɗi masu morata arzikin ƙasarsu da Allah ya wadatar da su da shi wallahi wannan shi ne guru wa'annan bayan Allah kuma ai gashi nan kun gani in za ka yi adalci yau shekara guda abubuwa gaba ɗaya sun sauya kakin ka ji mutunan da za shi cewa kaza kaza kaza wallahi in ka bincika sai ka ji shi ɗau wani siyasa na rabon shi ne ya rasa shi yasa ya kasa haƙura shi na ɓanna amma ai a cikin halin da ake duniya gaba ɗaya kaf a wanga lokaci cikin kunci na take akwai rashin abinci akwai rashin arziki da makamantansu duniya ce gaba ɗaya ku ta ta bincike duk da kasancewa halin da duniya take ciki Allah ya jarrabe ta da wannan ai zaman da ake yanzu haka Nijar mu Najeriya su wadataccen arzikin abinci a ci a ƙoshi a kwanta lafiya a tashi lahiya cikin kwanciyar hankali da lumana ai wannan kaɗai ya isa ku gode ma Allah domin ba haka makiyan Allah makiya addinin musulunci makiya ƙasar Nijar suka yi guri ba ba haka suka yi guri ba to mai sauraro kamar yadda yanzu haka ka tsaya ka saurari cikakkun rahotannin tun daga farko har ƙarshe na san cewa ka ji yadda abubuwan suka wakana a dangane da abin da yake faruwa a ƙasar nijar A yi za ka mai sauraro me za ka iya cewa a dangane da wannan rahotannin da ka saurara muna so mu ji ra'ayinka a ƙasan wannan bidiyon mu da muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu kai dai kasance da wannan tasha a kodayaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribe. sannan kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaran mu kai tsaye da zarar mun dora mun gode sosai da kasancewa domin da kuka a wannan tasha tamu mai albarka sannan mai sauraro ka da kamanta ka dangwala wa bidiyon mu alamar lakin mun gode